Alamomi goma na gane maciyar maɗigo. suna da son yin kyauta na bajinta musamman ga mata wanda suka gani suna so suna da mugun son yin ɗinkin riga masu tsi wato rigan da ke bayyana nonon su suna yiwa juna fari da ido idan suka haɗu musamman da wacce suke so suna da son yabawa structure na juna wato kyan halittar mace suna da son yaba mata musamman ma idan suna son ta sun fi yabawa kyau na mace fiye da namiji sannan kuma suna da mummunan kishi ba su damu da yin mu'amala da maza ba sun fi son su raɓi mace cikin nuna sha'awa suna da son ƙyalli da tsafta ta fitar hankali sannan suna da son yin mu'amala da kalolin turare abu na ƙarshe suna da son saka sarka a kakarsu da zobiya ya sarkafa ya Allah ka ƙara yan uwa musulmai baki ɗaya don Allah ku yi sharing wannan zuwa whatsapp facebook da sauran social media Allah ƙara mu baki ɗaya amin suma